akhbar nabawiyya da kuma hannun da dama da ibada to amma da domin can sai muka kawo bawadu da fahimtar sunna muna ga an yi share na shi a group kuma duk wanda yake cikin group din zai gani insha Allah kuma ina ga za mu fara da shi yau saboda misali shimfiɗa kuma hasali ya fai zama da shawara na cewa mu dinga yin littafi ɗaya gobe ina ga insha Allah hakan za mu dinga insha Allah mala yace dawabitu fahmi sunna lafazin dawabit jam'i ne na dawabit والضابط يعود إلى القاعدة والحد وما يضبط ويقيد شيء به aka ce za ta suna abu ta abin da ake ce a gane wannan abin da shi a fahimce shi ƙa'idoji iyakoki an gane da haka da ya tashi take principles for understanding the sunnah shi littafin asalinsa risala ce ta doktora dissertation ne da aka gabatar saboda ainihin samun digiri da jirgin wanda ɗalibai guda biyu suka gabatar da shi akwai rumilawi usama da kuma masar bin aziza sayyid ahmad waɗannan su ne waɗanda suka gabatar da wannan rubutu saboda samun matsayin su a jami'a da take kuliyar su daular islamiyya da ke jami'a su a kasar algeria an gane to littafin aiki wasiya da a rubuta shi ya zai iya zama littafi kuma gaskiya ne idan an kalli rubutun da suka yi kimarsa na ga iya rubuta shi a ce shiga hannun mutane saboda abu ne da mutane suna da kishirwa a kansu kamar yadda na faɗa a wancan karan mun yi tunanin sa irin waɗannan karatattuka saboda daƙi ƙalubalen da yake fuskantar addinin musulunci musamman abin da shafi sunna yan ƙur'aniyun suna ne sun sa sunna a gaba shi'a sun sa sunna a gaba duk wani da yake da gurbatacciyar aƙida suna ɗin yake hari saboda an rushe sunna ta rushe musulunci gaba daya dan ba wani abu ne addini ba sunna ke kawai ta ce addini duk wani abu da mutum yake a musulunci in ba sunna yake ba to kada ya dauka addini yake an gane to matsalar ita ce ana ko waɗanda su kuma hadisin suka karanta amma su ma ƙalubalanta su suke an gane to da haka su waɗannan marubuta suka yi kokarin rubuta ko bincike a kan wannan ɓangare saboda zamanto wato garkuwa ga ita suna da bayan wannan title page ku duba al-mulakhas that is abstract zama الله كتابه الكريم بلسان عربي مبين ثم أرسل رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه بسنته هدى وتبيانا للعالمين فكان تبليغه صلى الله عليه وسلم لقومه على وجه على وجه لغتهم السليقة ولهجاتهم المختلفة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا يسر da sako ga وليك السليقه wato tsakakke wanda kuma aka saba da shi wato mai daɗin sauraro shi ne kare kashin kare an gane wato abin da yake mai sauki kuma sababbi kuma mai daɗi an gane ku lahajar kamar a ce a yare guda ɗaya a samu tonation kamar da kuka ce hausa bakwai ko akwai hausar kano hausar sokoto hausar kaza hausar kaza shi ne lahajar فالكل يفهمه من غير تكلف أو تعمد ثم توالت الأجيال والسنين وظهرت إشكاليات في الأخذ بالسنة النبوية رواية وجراية tsawon zamani yana wucewa ya ga sami rigingimu ko rudu wajen yadda mutane suke fahimtar sunna a riwaya da kuma diraya ba kasa mafi ara'u بين متشدد في الفعل وبين فاعل مميع لأحكام السنة من الحلافيين وأمثالهم فاعل مميع شيء ولا شيء أجنة تنسى لكيبة أن قال لكي يسوك أبو بحر أما كنت تيبو غني شيء مميع كمان دي تجيب an gane kowane da abin da ɗinsa a tattare amma kuma yana kokarin sai ya buɗe abin ya kai shi ne umayya an gane to akwai masu yin wannan alhadasiyi su ne wato ba malaman hadisi ba wato yan bana bakwai su ne alhadasiyi an gane wa bai na haza wa zaka ra'ayun معتدل يحتكم إلى الضوابط والقواعد العلمية في فهمه للسنه النبوية فكان ضعيف ولادي وانا تسمو تكون لدي كل سنة دولا لكم سكي توقع فأقول لكنا دا رأي معتدل فكاكي لكي تعصمه وتعصمه وتبعده من الوقوع في شبه الأحكام المتعسفة أو المبتدلة ومن يلقو يلقوا ƙa'idoji na ilimi da aka sanya domin su ba shi kariya daga fada cikin karkata da kuma ƙetare iyaka wanda za su sa ainihin cizon yatsa kuma ta sa a yi watsi da suna din ma daga cikin hukunce-hukunce saboda haka suka tsaya suka yi ilimi ilimi na hakika abin da ake cewa ne ba duk mutumin da ya dasa kansa ko aka dasa shi a matsayin mai ilimi shi ne mai ilimi ba an gane a waɗannan da take amfani da su kai a matsayin ka na ɗalibin ilimi kai a matsayin ka na mai ilimi kai a matsayin ka na mai sauraro ya wai kamata ka saurara wai bai kamata ka saurara ba an gane alhadis min al-firasa manufar dai wannan bincike التعرف على بعض الضوابط العلمية المعمول بها في فهم الحديث النبوي في سند وقائد دين العلم ولايك ايتي وجن فهمت الحديث ما ذا الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ابراز وكذا ابراز المنهج الوقري للعلماء في التعامل مع السنه سنة فتت راي مجد في فيكو باوي سكا تكيبا الغاني وليس شيء او جمع عمل السنه مقارنة بالشطر الفكري المنقط من طرف الطاعنين في السنه او المتشددين فيها wanda zai zo ya mukarana tsakanin sakaci na bangaren ko karkata ta bangaren tunani kwakwalwa wanda aka samu na adawa daga bangaren masu suka da sunna na zai alaihi da masu kuma tsanantawa a eh, masu tsanantawa sun ba wai ana nufin ka tsananta wajen rubuta da sunna ne idan duk abin da zaka sai ka samu sunna kansa a wannan su ba ma sa koma kan qur'ani da sunna an gani wannan kuma matsala ce eh wato su suna bauta ne kawai sunna ko eh, idan suka yi aka su ka gaya musu ka ce ga aya sun ce ina sun ina hadisi ma'ana ba za su yi amfani da aya ba sai hadisi ya fasa wannan kuma kuskure an gani to ya kawo na abstraction da turanci shi nan wanda ba mu da bukatar mu karanta shi ga mukaddima ne ya kawo ita ma saboda ko yan wasu abubuwa da ya kamata mu ajinna ya kamata mu karanta alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd laqad لقد allah ta'ala ibadahu almu'minin bi ta'ati rasulihi alkarim فيما amara وأوجب عليهم أن يكفوا عما عنه نهى وزجر وأنهم نهار بني ونزجر ونهى عنه وعنه نهى وزجر أغاني نون كسكري نغام وأن كسكري ما يتم مكرسة سبوة وأن أجيب من أطاعه فقد أطاع الله ومن تولى فإن الله لا يحب القوم الكافرين ولما كانت سنته بتلك المنزلة من التشريع اعتنى المسلمون وعلمائهم بتدوين حديثه وفهم سنته لن كشوا علمائهم يا زمتوا على سبيل القطع ولا مكشفية كنكم لنا ما أتليم سيتوا علمائهم عن ذلك ولما وجد منهج علمي رصين وتواسط معرفية معرفية النتيجة المتكاملة كون المعنى من الخطأ والزلل في الفهم والاتفاق ابتداء بهم وبيانا لمنهجهم وطريقة تعاملهم في فهم الأحاديث النبوية ومحاولة للإجابة على الإشكالية التالية ما هي ضوابط فهم السنة النبوية تم كتابة هذه الورقة العلمية سوى أمتع ونن تنبيه mai waɗanda ƙa'idoji ne mutum zai tsarkaka ya yi amfani da su har zama to ya koyi hadisai ko ya karanta hadisan manzo Allah sallan kuma sun zama to karatun ya zama to mai fa'ida bai zama to rigima ko iskali a cikin mutane ba to saboda an wannan tambayar suka rubuta wannan littafi an gane سبب اختيار الموضوع أبدا ليس أصبح أول الموضوع يرجع السبب في كتابة هذا البحث إلى كثرة انتشار الغلط عن ذلكم وأنا أعطيته بين نوتن كثرة انتشار الغلط في بعض السنة النبوية بين مختلف التيارات الفكرية المعاصرة saboda akwai watsuwar kurakurai masu yawa wajen ƙa'idodin da ake amfani da su wajen fahimtar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam daga ainihin eh, abin nan guguwa ta tunani a wannan zamani wa tajawul kathir kathirina bi ulumi wa mabadi daruriyya wa kuma da yawa daga cikin masu hidima ga sunna yau ya zama su sun jahilci ainihin ka'idoji da dole na lallai ilalla wanda dole sai ka san su gabanin ka fara koyar da mutane ta zo ta wani yana ga barin sa riyadu salihin karantar da mutane barin sa bulogul maram karantar da mutane riyadu salihin imamu nauyi a cikinsa wato kamar hadisai da yake kawo za ka ga tantancewa da yake a ciki ba mai yawa ba ce an gani ba mai yawa ba ce kamar yadda shi kansa ibn hajar al-asqalani al-hafiz Allah ya kara musu rahma shi ma cikin global maram za ka ga to idan baka sanya ake karantar da global maram ba za ka zo ne yi fito tsoron mutane akan kekunan beraye an gane da haka daga cikin sharhi mafi kyau na global maram tawdihul ahkam min bulugul maram na babban malin abdurrahman abdullah bin abdurrahman al dastan wanda a farkon abin na mukaddimarsa ya gabatar da wata mukaddima mai fadi mai fa'ida tana da faɗi gaskiya ta yi yawa amma tana da fa'ida kuma duk wanda zai san waɗannan abubuwan da ya kawo ba a wannan mukaddimar to bai kamata ya zo na ya karanta da bulogin mara ilimin mukan da ya kamata ka san su gabanin ka karanta da littafi ba ma shi ba duk wani littafi da yake da kama da irin ka ko kuma duk wanda zai karanta da mutane addini a irin wannan level din to bai kamata a ce ya zo na yana karanta da su bai san waɗannan ƙa'idodin ba suka sami قاعدة سكة تعمل أصول الفقه سكة شافي القواعد الفقهية القوانين الفقهية سكة شافي العقيدة سكة شافي علوم القرآن سكة شافي علوم الحديث an gane mutum ya san su sannan larabci isan waɗannan to har yanzu zauna yana karantar da mutane to mutane sun su ɗauka bulugul maram ai shi kenan an karantar da shi a majalisi kaza na zauna wani ya karantar da shi wani ya karantar da shi a ba karamar da shafi bane fasi inda mutane suka ɗauka an gane wannan rashin gani abin da yake cikinsa musamman na hadisai waɗanda suke masu rauni ya za ka iya ainihin tantancewa mutane su wanne ne rauninsa zai bari aiki da shi kuma shi kansa ya mafi eh, ibn hajar mai yasa ya kawo su an gane suna da eh, akwai abin sosai akwai akwai akwai bukatuwa har ya zamanto ka karanta da mutane wannan abin wannan lissafin ya zamanto to shi malaman nan guda biyu suke cewa kasancewar ga masu karantar da sunna da yawa amma su kansu da fahimci sunna ba an gane su kansu da fahimci sunna ba wannan ya sa akwai bukatar a yi rubutu irin wannan baina man تشبث fil fahmi bi النص فقط ده daga ودن suke riko. wajen abin da su kawai in dai hadisi ya ce kaza nasin ya ce kaza su shi za su an gane wa baina man ahmalahu wa zahaba yad'anu fi da su fahimi da kuma waɗanda sun yi watsi da hadisi sun tafi sun kyale hadisin saboda na fahimta suna kallon wani abu misali eh, akwai wata tambaya da wani aiko ina jin yanzu haka yau za mu samu damar karanta ta kawai tattauna ta da ku saboda abin za ka abin da zan iya faɗa a nan inda masu ma'abuta ilimi ba lallai iya faɗansa a can ba matsalar annabi sallallahu alaihi wasallam yana mantuwa ko bayan mantuwa a dan suna da su a tunanin su haka sai annabi yana mantuwa an ba masa tawaya ko kasance ko shi baya sun ɗauka mantuwa waya ce ko kasance sai su to a bisa ƙa'ida, in suka ce bisa ƙa'ida sun su shi wanda ba shi da bincike na ilimin sai ɗauka a ayyuka ko wata ƙa'ida da zai yi sa nan baya an fahimta to kaga dan ka samu formula shine in mutum ya biya maka wannan sai ka tafi na ƙa'ida. ai kawai nan dai mazgoba an kiyaye su to da haka in ka ce akwai wata ka'ida da suke kaza to ka kawo da dattin ka'ida karshe zai ga maka su a ka'ida su iya abin da zai ga maka ke saboda wannan ka'ida ba mu ita a ina da mu to ka'ida su sai yawa bida kenan bida ka'ida su ta bida hanci sai a ce ai annabi baya baya mantuwa saboda suna ga idan an ce yana mantuwa matsayin sanar da yake shara'a ta shari'a amma wannan sun kuma sun manta ta Allah ne ta maza Allah da akwai hadisai da suka tabbata annabi yana mantuwa kuma duk abin da ya halatta a haƙƙin wani annabi sai ya halatta a haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da ya halatta a haƙƙin wani annabi da za ta yi haramun ne a haƙƙin manzo Allah babu shi to annaba sun yi mantuwa ko ba su ba baban annaba ma annaba adam ya yi mantuwa ko wala kada idina ila adamu min qabl ila adamu min qabl sanata falam tajid lahu nasiya annabi adam ya yi mantuwa annabi yusuf ya yi mantuwa ko fansahu shaytanu zikra rabbi annaba da yawa sun yi mantuwa fashi tun da wannan abin ya halatta a haƙƙin wani annabi to ya halatta yana haƙƙin manzon Allah sallah da haka wada irin waɗannan abubuwan sai mun san wato suna fitowa ta fuskar girman manzon Allah amma su su rushe ayin Qur'ani da hadisan manzon Allah Talla. alaihi to su ne irin waɗannan da da yake faɗa suna suka dalilin wannan sai su suka a cikin hadisan Ka kaga sun rabu da hadisi sun rabu suna ne suna suka da za ka tambaye to ina dalilin ku da suka tun da ilimi babu dan in za ka soki abu da ilimi wannan abu ne wanda za ya tsaya tattauna da kai dan ilimi ka kawo kenan ilimi zai iya tattauna da kai har ka gane ko a gane da kai kama babu to kenan asali mutum bai so da niyyar samun abin nan ba wani abin yake da shi zai tsaya a kan shi an gane mai suka yi manufa da ta suka kai wannan rubutu suka ce ya hadaful ba sa nufin kita ba ma da hatihi a dirasa hatihi din daidai ne an gane asali hatihi amma da yasa suka ce hatihi saboda lafazin a jirafa wannan musamman jiya mun yi waɗannan lura an gane saboda haka wannan tawassul mutum yana ƙara fahimtarsa da sanin yaren harafa harkar larabci da lahajar nasa ba suke kaza إلى بيان بعض الضوابط التي يجب أن يرجع, أن يرجع إليها في فهم السنة النبوية مع تمثيل بنماذج تطبيقية من كل ضابط لمزيد الشرح والتوضيح مع إشاعة سميع العلماء والمجتهدين في الموضوع عدلنا لازم شيء لا تكاوم عدلنا وتنيني قائد وجن دكاوم تعلي عايكة شيء دكما قائد وجن دم على مش كيد يسأل مش كيد يومين تبت دوا حديثي أقول إذا تفيد يوا ذكر مشاع والنبادي كما أقول إذا في يوسف القرضاوي كيف نتعامل مع السنة أقول ضوابط فهم السنة بين قواعد المحدثين وضوابط الأصوليين wallafar babu malami ahmad isa yusuf al-isi akwai wani fahimtar sunna wa tafi'iluha fil mujtama wallafar abdurrahman as-sanusi akwai bawatu da fahimtar sunna na abdullahi bin wakil a an gane waɗannan wasu daga cikin da da aka rubuta kenan a wannan a wannan littafin a wannan fanni na da wani da fanni sun to na saba kun ga waɗanda suke suke suka da muka ji a cikin alkur'ani wani abu da na son ga muku wanda ban gaya muku ba shine da su karanta i'rabul qur'an ba zaka tambaye kanka wai me isa bayan da tafan na hawu da sarfa da ake da su me yasa aka zo aka ce i'rabul qur'an shi qur'ani aka yi masa iraji sannan a wani nau'i na iraji qur'ani aka ce mushkilu iraji qur'ani me yasa aka yi wannan an fahimta to dan haka waɗannan da suke ganin saboda suna sun karanta larabci suke ganin cewa za su kalubalanci wani abin nan matsalar islam da sani in ka karanta islam sun da larabci wanda ya san larabci tsoron kai ke. kamar turanci ne kai karanta ya sa da turanci duk wanda ya san turanci zai rinda jin tsoron ka an gane ku to amma saboda jahilcin su ya kai ba sa karatu ne sun ga iya waɗannan abubuwan kawarai wanda yau da gobe yau da gobe mu ma rasa ma tana sa ka rike su sun suka tsaya kan nan ga inda za ka tafi ta inda nan ilimi an gani kana neman irani ka tsiyar na hau dan ka je ka dauki wannan littafin na da ake yi sun kafa banda da irin suwa ba za ka iya ba ka je ka samu irabul qur'an nan ne za ka samu ilimi tatacce saboda mu'amala akai da ni da larabci gangariya shi ne qur'ani a haka aka kawo mun ji wani zamani ku yi haƙuri kawai muka zo da gangan zamu da shi hancin shi a da mutane su da sani in ka abin da kawai sai muka maka ba wai cewa zamu da kawai sai muka maka ayar qur'ani a gane to da haka irin waɗannan abubuwan yana da kyau mutane musamman waɗanda suke harkar ilimi su ringa sanin su saboda za su taimaka musu matuƙa gaya wajen kalubalantar irin waɗannan abubuwa da suke zuwa suke a takin ainihin addinin musulunci to ina ga kusan wannan su ne abubuwa dai masu muhimmancin da ya kamata mu sani a nan da ana ku da bikin shafi na takwas kenan a zuwa ya sa bakwai daga sama ko shafi ɗari bakwai da sha tara in kun sauka ƙasa kun ga gurin المبحث الأول فهم السنة في إطار علوم الحديث wato fahimtar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin ainihin fukafukan ulumul hadith shine masalul hadith ko ulumul hadith idan mutum bai fahimci sunna ta wannan tsarin ba to za a samu matsala da yawa an gane dole ka san ilimin shi hadith saboda shi hadisin akwai karatunsa حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكو wannan karatu to akwai karatu kuma da ba wannan bai an gani shi wannan chain din da kike da shi wannan sanad din da kike da shi isnad din da kike da shi shi kuma akwai karatun sa da to guda biyun kana da bukatar ka san su amma musamman na shi chain din saboda in aka zuwa ka da kai annabi ya ce ka zance ka karyata kai tsaye kana da matsala wanda hanya kake da ita kwaya daya da za ka fito maka karyata shi ne da sanadin an gane shi ne za ka muka karyata ko ka gaza za ka ke rage da muhimmanci sannan shi can mutum din da aka faɗa ka ce wannan ingantaccen ne wannan kaza akwai yanzu duk magana da zuwa daga bakin manzo Allah za shi wannan ya kyakkyawa shi wannan ya kyakkyawa shi wannan kaza ai da tsaye ce magana shi to me ake amfani lura da shi a ce wannan hadisin kaza wannan hadisin kaza shan din amma magana sa kamar shi zuwa ba ta yi in dai ya tabbata ya faɗa ai ba ne yi kamar menene wannan za ka in aka ce wannan sahihi ne def za ka yi ke ya faɗa ba ka kokon komai aka ce wannan hasan ne za ka ji ce ito eh, kana da 95 ne cikin ɗari za ka yi shi ya faɗa amma haka su aka ce ai wannan ina da rauni to ka san ka da wannan 40 kimci nan da za ka yi cewa ka jike da magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatan mun gane to da haka shi fahimtar ulumul hadith ina da muhimmanci al-matlab al-awwal abu na farko da ya kamata wanda zai wannan magana kan hadisan annabi yi fahimtar sunnatin da bawiya fi yuro ila fi hadith wa mansuhi hadith kai na sai fitar masu da yawa da za ka zo waɗansu suna faɗa akan hadisi kaza ce kaza hadisi kaza ce kaza an samu karo in ka zo kawai ka kwantar da hankalin ka sai ka ɗaya ya shafa ɗaya ba karo bane a tsakanin su to da haka sai ka san hadisi ta bangaren nasir wal masu النسخ لغة من الفعل من الفعل نسخ والذي يعني الإزالة أو رفع الشيء ووضع غيره مكانه أو تحويل شيء بشيء وفي الاصطلاح رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه الحكم الجديد يسمى ناسخا والحكم المرفوع القديم يسمى منسوخا هذا سامونا حديث يا ذو يا شافي ولي wani wannan da ya zo ya shafe wancan za a ce wannan mai shafe a يمكن علم الناسخ والمنسوخ من العلوم التي تعين على فهم السنة النبوية سن الناسخ والمنسوخ ما لقى علم المكادكي في مقادم حمد السنة والذي من دون معرفته يحصل الزلل في فهم بعض الأحكام التي جاء من الحديث النبوي والرشن السن والناسخ والمنسوخ ذا تعمي عينه الزانية المسألة wajen waɗansu hukunce-hukunce da suka zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kaunuhu yubayyinu al-hukm al-mansukh alladhi intahat salahiyatu al saboda shi wanda ya zo ya shafe wani hukunci ya zo in bayanin ya shafa wancan lokacin aiki da shi ya gane wa izharu hukmi da kuma bayyanar da ainihin hukuncin annasihin lafi halla mahallar hukumin awwal wanda igiri shafi wancan hukuncin na farko ya zama a madadin misali da sallah ya raka bibi ake yi ko magariba ko bayan annabi ya kaura sai aka kara biyu aka bar magariba ko sai ya zama to yanzu raka hudu ga wanda yake zaman gida wanda ya tafiya shi kuma ya koma asalin sallah an gane yanzu shi kenan sai mutum yanzu sai samu hadisan da ya samu hadin su ba gaba da sai ga to ai da sallah na kafin ji ake yanzu kuma shi ana kaza kaza sai sai sun yi kan ko amma ka shi hadisin aina na aisha ce sai sai aka tabbatar da raka'a biyu a salatin safar sallar tafiya aka ƙara biyu biyu a mai raka'ar zaman gida sallar zaman gida to kaga wannan shi ne cikakken hadisi to kaga nan ba za ka magana nasu kaza mansukh ba to amma idan mutum bai samu guda biyu ba gaba daya sai kuma yana cewa to wancan ya shafa wannan an gane fa idraku masaila masaili هذا العلم من الأهمية بمكان في فهم مدلولات السنة النبوية fahimta mas'alolin wannan ilimin na annasir wal mansukh suna da muhimmancin kwarai da gaske wajen fahimtar menene hadisan manzo Allah su san suke nuni gare su wata alimi samha da koyarwarsa mai sauki wa hada ma samahu sharh ilayhi min khilal hada misal fi hada al wannan shine abin da zamu kokarin nuni zuwa gare shi abin da zamu kawo a cikin wannan eh, fitowa rawa ابن ماجه بسند الى عبد الله بن عمرو القاري kala sanai su abu hurairu ta yi kuma abdullahi dan amurin alkari ya ce na ji abu hurairu yana cewa abdullahi bin amurin alkari yana cewa abdullahi bin amurin alkari kala sanai su abu hurairu ta ya kuma na wa rabbin ka'aba na ji abu hurairu can a'a ina rantsar da ubangijin ka'aba ma ana kultu ba ni ne na ce man asba wa junubun falyusir wanda duk yawa yi gari ina da janaba to ya aje ya azumin sa ba babu azumin sa ba wa ya faɗa muhammadu sallallahu alaihi wasallam kala yace maza Allah ne ya faɗa nana ba shi ne yake fada ba mutane suna ta abu hurera ya ce abu hurera sai wallahi ba ni ta faɗa kuma za Allah ne ya fada an gane sai wa kadhalika rawan hasan

ya kamata ne gyara an gane ba kawai ba gobe da haka wajen suna ga irin waɗannan kurakuran karka ɗauka ana yin su ne haka a da gangan ake yi an fahimta da gangan ake yi saboda in ta zo mana ta yi mana plagiarism ta zo da shi jami'a sai makama har a wajen rubutu ne na son ba ku wata fa'ida ta rubutu ku kalla za ku ga ina sa wawun muntasila wanda munan ka'idar da muka tafi a nan ka'idar rubutun ƙur'ani duk yadda wawon take irin wannan to suna haɗari kamar wannan ma to kaga sun ce wa sai sa lamma zan da shi ya kai ke nan. to akwai wata ka'ida a haka an gane to amma muna amfani da ita ko wannan an yi shi da lokaci haka za ku ga kwama ika gaba da ita daga jikin kalma maza da ita to duk ana yi ne da ganga ba a hana ka ɗauko aikin wani ba musamman ma wajen rubutun na addini da larabci saboda aiki ne da aka an gama amma abin da yake so ka zama mai adalci ka ɗauko daga aikin wani ka ce daga aikin wani an gane wani ya ce ka za a littafin ka kai su ka ce ka za ka za wannan bai hana kai kuma kima ka tafi ba abin da yake so yanzu ka ɗauko daga can kai ina hoton ka ya a cikin abin da ka bai ce ta fahimtar ka a matsayin ka ɗalibin digiri a matsayin ka ɗalibin master a matsayin ka ɗalibin ina fahimta kai ne ka ƙarin duniyar ilimi ne idan ba wani abu da za ka kara to me da abin da ka ɗauko kawai shi kenan ka ɗauko daga can ka zo ka kai ne me kai ke ga abin da ka saboda ka sai ka bar mutane wajen takardun masu ishe su an gane to wannan hadisin ya faɗi ya zo ne lokacin da saboda abin da aka ruya na aisha ta rufi lawa na kala a ruwaito daga nan aisha allah ya kara mata ta ce ya a rasulun ilan nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzan allah su sallam ya tafkiya dan ina yin fatawa a wajensa wa ana qa'imatun bainal babain tace ina tsaye tsakanin kofofin guda biyu inda manzan allah yake da yake قال يا رسول الله متم يسي أما يجن الله إني أصبح جنبا أريد الصيام أو أصوم yace na kan waye gari kuma ina so zan yi azumi ko na azumi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam inni qad usbihu junuban fa astaqbilu thumma atimmu as-sawm ni ma ina gari ina da janaba kuma in yi wanka na ci gaba da azumi na ƙara ta azumi fa qala walamma kana al-wahyan la waɗannan wahayi guda biyu wanda hadisi na abi hurairah da wanda nana na aisha ba za su taba yin garo karo ba limasdarihim alwahid saboda mazukuzar su ɗaya ce وقف العلماء العلماء باحثين عن عن عن هذا عن فك هذا التعارض الظاهري ما لمي ما bincike sai suka tsaya tsayuwar daka domin warware wannan karo wanda yake a bayyane faƙabilun hadisai sai suka karɓi hadisan guda biyu wa fahimu ma fahimar rasafin suka fahimce shi fahimce su fahimta ta waɗanda suke ilimi ba haka mu'alal awwal din nafsi sai suka ce wancan hadisin na abu huraira na an shafe shi li mu'arabati ma huwa aqwa minhu wurudan wa fatwan saboda yayi karo da abin da ya fi shi karfi a wajen zuwa da kuma fatawa إذ اتفق السلف والعلماء على صحة صوم الجنب حتى فكر إجماع عليه سوى لما لم يقبع لي مقبعتا سن حقوق أكي إن كنت أزم متمن دا يوالي جري إنا دجنبا هل ما أنت إجماع ما لم ينعقل قال ابن الجوزي رحمه الله ابن الجوزي على كان سياتي قلت نجي إذا ثبت حديث أبي هريرة احتمل شيئين idan wani hadisin na biyu wani ya inganta to ina ɗaukar ɗayan abubuwa guda biyu a ko yana ɗaukar abubuwa guda biyu a hadu ma ɗayan su an yi kuna haza garka na fi a wani islam kuma da suka bima zakarna a na'isha ko dai a ce za a farkon musulunci haka ne yanzu kuma sai haka shafi wannan hukuncin da hadisin aisha saboda wannan hadisin da muka kawo wanda za a samar da sauƙi ga mutane idan an ce in kawai gari da janaba ma'ana da ya keto da janaba ba ka da azumi kuma dole ka rike baki ai akwai wahala to a shirin za ka ce ka samu dama an samu sauki to abu na farko kenan ne abu na biyu an ka kunar isharatu ila man yazunu min al-jima'i ba'da qulu'i al fajar ko a ce a'a shi ya samu janaba ne bayan alfijir ya ke an gane ba wai ya yi jima'in sa bane da daddare iwaye gari da janaba a'a jima'in ya yi shi ne bayan ke ketowar alfijar an gane fa inda zalika yu'maru bil insa to wanda yi haka za a rubuce shi ya rike baki wala yu'tadu lahu bi sawmi zalika al amma ba za a ce bisa wannan azumin ba ba za a yi sana da shi ba azumin wannan ranar ba shi da shi saboda ya samu yayi jima'i bayan kin zuwa to din munasaba to amma da yana jima'i ne kuma ya fara jima'i da daddare kuma yana cikin yanzu da yake to shi ya ba a yi za a ce ya rike baki bayan sallah zai rama ko kuwa azumin ka yayi azumin ka yayi saboda saboda ya fara kafin lokaci haka Allah subhanahu wa ta'ala hatta ya tabayyana lakum al-khayrul ajru min al-khayril sai ka ce saboda hatta din gaya shi ma'ana ba abin da zai bata masa azumi sai abin da ya fara bayan gaya din ta a gani a kenan idan gaya ba ta zo ba yana da dama to dalilin gaya kuwa idan ka shiga cikin gaya din ba ka da laifi kawai kuna gudu za ka ce tsaya don ka kara taku da za ka saba ba za ka saba saboda ya kai ba ba wutar ne ba mace ku da za a ce da an ɗauke ko na ɗauke dole akwai ne akwai abin da ba za ka yi yana it's beyond your an fahimta ah. Ah. Eh, eh, haka kamar haka ne yadda kamar idan an samu hatsari idan jami'an abin nan suka zo za su kula daga ina ka fara birki an gani na kai wannan awon daga nan ne za a gano kana da laifi ko ba ka gaskiya ne an fahimta to haka nan har ba ma sai an yi hatsari ba ko da ma wajen tsaye da danja ne misali za a lura lokacin da danjan nan ta baka ta kunna maka eh, ruwan tsoron wannan sannan ka yi kokarin rike kake rufatin ko ba kokari kake sai ka wuce an gane daga ina kake ya za a yi kaza to in ka yi wannan za su yi kwabarin na an gane يشهد بذلك ما روى في البخاري وما روي في البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدركه الفجر وهو جنبا جنبا فلا يصوم wanda وعند kwaye gari إلى جنبا من أدركه الفجر ko الفجر adraka وهو جنبا game da zafin fajar jirgin wanda a rufin jirgin ta da ike iri da ke shi ina janaba ba layi sun kare ya zuwa ta ba aisha ta wa ummi salama sai maganar na na aisha da salama suka same shi ba kala liman akwara hukun da wanda ya gaya masa abu ma kala ta mu su ne suka sa masa kala na ice kwarai kala kuma a yadda sun fi da sani saboda su a gidansu allah ne ke ko a gidan zuwa ne yake sauka to da haka tunda suka faɗa za mu kenan sun fi sanin menene tabbas min khilal wirasatil hadith يتبين أن الرواية التي جاءت عن سيدة عائشة رضي الله عنها تبقى أركسين كرنتا دراسة أكون وانا حديث بسكي أكون وانا حديث جاء في شوى حديث بيزود رواية عن عائشة ناسخة للرواية التي جاءت عن أبي هريرة تشافي وانا رواية أبي هريرة يلاحظ ذلك من تأكيد أبي يلاحظ ذلك من تأكيد أبي هريرة على قول السيدة عائشة رضي الله عنها ذا قالوا هكذا إذا أبو هريرة إخافت مجالا من عائشة أن يقار متى هنا ذكر له الحديث بقوله هي أعلم مني لكن يا موسى حديث سيدة عائشة تابين تابين أقالي كما يمكن تأكيده في حال رواية السيدة عائشة رضي الله عنها ala ruwayati abi huraira nan ya sa abu huraira kuma dai ne an gane ala ruwayati abu huraira daidai ne amma kan da yake abin nan a zahiri abi huraira sannan ta yadda za mu iya jirgin da hadisin na na isha a kan ruwar abi huraira wa zalika min khilali shuhudi sayyidati aisha radiyallahu anha saboda shaidun eh, abin nan abin nan ƙarƙashin shaidu na ruwayar da na isha Allah ya ƙara mata yadda للرجل da biyu da النبي صلى da biyu صلى الله عليه وسلم فرقوا ai zuwa kai haka neman fatawa kenan yanzu na isha ba ita kadai ba ce ga wani mutum sani ya zama mai shaida shi da aka ba shi fatawa kan da bicara ni ba na wayar da na ba kuma yin azumi ko to ka ga yanzu shi da na isha sun zama biyu shi kuma abu gore da shi kadai ko da abu yake nan. har ila yau wasu ma'iha iyahu wa hiya fa'ima an yi abin ba wai labari da ba a gabanta kai. kaga dalili uku kenan ko ba babai tana tsakanin kofofi guda biyu falhadun lilwaqi'a laysa kannaki lilaha wanda ya halarci abin da aka yi ba kamar wanda aka ba labari ba yanzu wanda suke da muka wannan karatun ai ba za su yi daidai da wannan biki suka kai. ko saboda yanzu ka gama ganin da malam ya yi wanda ba nan bai ji abin da ya faɗa ba sai da na ɗaga murya to kafin ɗaga murya din nan wanda wanda bai abin nan ba zai bi wata magana ƙasa amma ba zai san me ake faɗa kuma ba za a iya cewa wani ne ya faɗa ba amma duk wanda yake nan zai ce ai ga wanda ya faɗa an gane kama nan fahu min khilal at-tamthil li hadha al-hadith يمكن أن نستشف أهمية معرفة علم الناس والنصوص kamar yadda za mu hararo za mu gano cewa ƙarƙashin wannan misali da muka bayar za mu ga muhimmancin sanin ilimin nasir da al-mansukh fil hadith a cikin hadisi wa kayfa yusa'iduna ala fahmi al-hadith da yadda zai taimaka mana wajen fahimtar hadisi wa turqihi allati tujibu an-nazra wa tahqiq da hanyoyin da ake suke zuwa wanda suke wajarta nazari da bibiya da tabbatarwa fiha a cikin hanyoyin قبل إصدار الأحكام من غير رؤية علمية فقبان باير ده كوتشو كوتشي أي رؤية علمية وتنكري إرن إلمي وأنت تكتد أي مغانا زي ألم بكا تباشي ده رؤية علمية وأنت يكتد رؤية علمية za ka faɗi magana yana tsayawa ya kalli magana ta yi saboda mutum ya zo na yaro wani sai na taba zakari na sai ce ka sake alwala wani kuma ya ce ka na taba na yaro wani taba zakari na ya ce tsoka kawai ka taba a cikin ka kenan ba sake alwala to yanzu nan kai mutum ya fi kawai na yi alwala sai na taba zakari na sai ce alwala ka takare ka ga bai tsaya yana wuya in niyya an gane sai ka tsaya ka fahimci me ya dalilin da ya sa annabi ya ce da wancan kaza me sa ya ce da wancan kaza to kai kuma me ya sa ya ce da wannan kaza ne ya sa za ka ce da wannan kaza ina fatan mun gane da aka rawiya niyya tana da muhimmanci kwarai da gaske kar tusaddibu harajan fi waqi'il muslimin wa ibadatihim wanda rashin wannan jinkirin wa rashin takatsan tsantsin zai haifar da ainihin haraj kunci da damuwa a cikin ainihin rayuwar musulmai da kuma ibadunsu saboda ya dan karka saka mutane a cikin abin da duk wata matsala ta zo to kana da ka'ida walau rasuhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum ta'limu alladhina yastanbiduhu minhum to haka ya kamata a ringa abin to muna roƙon da mana jagora gora ma kan kuma nan za mu fara insha Allah Allah ya darasi na gaba sai mu tashi al-maqlab al-thani abin da faɗa idan dai Allah ya ba mu lada idan mu kula ya ke mana inda yake na yake ba mu ikon aiki na nisanta ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai وصلى الله وسلم وزد وبارك واكرم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت السلام عليكم ورحمه الله